بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukin sarki da ya hada mu a wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi a yau shidda ga watan ramadan shekara 1440 bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 11 ga watan mayu watan biyar kenan na shekara ta 2019 miladiya za mu ci gaba da karatunmu na tafsiri a cikin suratul tauba wanda yau za mu tashi a aya ta 28 in allah ya so Allah ya mana muwafaka mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان فضله فسوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا suka yi imani. يا كوانا لسكي إيماني إنما المشركون نجس lallai dai su mushrikai wato su najasa ne fala ya karabul masjidal harama ba'da amihim haza don haka kada su kusanci masallacin nan mai alfarma bayan wannan shekarar tasu wa in khiftum aila idan kuma kun ji tsoron talauci ne fa sawfa allahu min fadlihi in sha to da sannu Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga falalarsa idan ya so hakan inna Allah alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima <clears throat> Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar ne ya bayyana hukuncin nan na tsayar da waɗanda suke mushrikai daga ziyartar ɗakin Allah da kawo ƙazanta a ciki kamar yadda muka faɗa a baya sun saba masallacin Allah mai alfarma yana hannunsu ne suna aikin jahiliya a ciki sun kafa gumaka suna bautar gumaka a ciki kuma suna zuwa suna ihu da fito kamar yadda muka karanta a suratul anfal wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya to sai Allah madaukakin sarki yake cewa waɗannan mutanen wa ma kanu ahu bai dace a ce su ne suke rike da masallacin Allah mai alfarma ba in auliya uhu illa almuttaqun ba kowa ya dace ya zama mai kula da masallacin Allah mai shiga ciki domin yayi bauta kuma a ce shi ke da haƙƙi nasa ba sai dai masu takawa muminai kenan to amma a wancan lokacin a da duk ba a tsaye da su ba sai da aka zo a nan a wannan sura shekara ta tara bayan hijira sai Allah ya yanke wannan hukunci daga yanzu shine hukuncin da Ali ibn Abi Talib sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma dan uwansa kuma khalifansa ya raka Abubakar wato radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya zama amirul hajj ya ji yan shela a cikin kafirai cewa daga yanzu dokan nan ta Allah za ta fara aiki shine wato abin nan kada wani mushiriki ya sake zuwa masallacin Allah mai alfarma ya shiga cikin garin makka kenan ya zo wannan masallaci a cewa zai zo ya yi dawafi wala ya tufu bilbaiti uryan kuma kada wani tsirara ya sake zuwa ɗakin Allah mai alfarma ya zo ya ce zai yi dawafi a haka kamar yadda suke yi to shine wannan aya da Allah yake bayyana hukuncin a dunkule yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas ya ku mu'minai ku sani cewa su mushrikai ba komai bane sai najasa su najas ne najas wato shine hum kadir wa khabith su duka abun kazanta ne dauda ne shine ma'anar najas kalmar an najas yana daukan da almusanna da aljam'u da almuzakkar da abin nan da da da abin nan da almuzakkar da almuannas da namiji da mace da biyu da masu yawa duka ana ce najas to da aka ce mal mushriku na najas ko da kaɗan ko da yawa duka najas ne in kwaya ɗaya ne za a ce najis amma in suna da yawa ko kwaya biyu ko sam ko namiji ko mace duk ana ce najas don haka mal mushriku na najas su dai kazanta ne su dauɗa ne su datti ne su najasa ce wannan wata irin najasa ce najasatul ain ko kuma najasatul aqida najasatul zahir ko najasatul batin waɗansu suka ce najasa ce gaba ɗayansa ta ko ta ina shi gangan jikinsa najasa ne zuciyarsa najasa ce aqidarsa najasa ce sannan abun da ke ɗauke da shi na ayyuka su ma kazanta ne waɗansu malamai suka ce a'a gangan jikinsa ba shine najasa ba sai dai in najasa ta taɓa gangan jikin baka gani ne cewa zaka iya taɓa kafiri kuma ba sai ka wanke hannunka ba baka ganin cewa zaka iya hannu da shi inda najasa ce ai ba za ka taba kashi ba ba za ka taba fitsari ba ba za ka taba jini ba duk wannan ka gane najasa ne don haka ba najasatul ain najasatul badan shi ake nufi ba a'a wato najasatul batin najasatul aqida najasatul a'mal Alkhabisa, asayyi'a as-sayyi'a munanan ayyukan da suke aikatawa shine najasa aqidar da suke da ita ta kafirci da ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dogewa akan bata da barna da hanyar shaidan wannan shine najasa din an fahimta don haka ba yana nufi kafiri don ka taba shi sai zama najasa ba a'a zaka iya cin abinci da kafiri zaka iya musafaha da shi zaka iya ya sha ruwa ka dauka ka sha sauran wannan duk bai zama najasa ba saboda haka najasar ba wai ta gangan jiki bace an gane ana nufi na zuciyarsa fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha don haka kada su kusanci almasjidul haram almasjidul haram yana ɗaukan ma'anar masallacin nan na ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba yana kuma ɗaukan garin Makka gaba ɗaya ana kiransa almasjidul haram ba wai dole sai cikin masallacin ba an gane ko da Allah maɗaukakin sarki yake cewa لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين بانا nufi za ku shiga masallacin kadai ba za ku samu damar shiga cikin garin makka an gane ko saboda haka ana kiran almasjidul haram da suna wato shi masallacin ana kiransa almasjidul haram duk garin makka ma ana kiransa musamman da yake Allah ce fala ya karabu kar su zo kusa da shi kaga suna shiga garin kuma ai sun kusance shi don haka sai zama dukkan hududin makka bai halatta ba mushriki ya shiga daga lokacin da wannan aya ta fara aiki <clears throat> kuma sai Allah ya ce ba da amihim haza bayan wannan shekarar sai aka sa daga kan yanzu an ba su dama <clears throat> su ci gaba da sharholiyarsu amma daga wannan shekara to magana ta ƙare ba za a sake ba su dama ba su shiga ɗakin Allah mai alfarma <clears throat> wa in khiftum ailatan ai wa in khiftum faqran wa haja in kuma kuka ji tsoron talauci sakamakon hulɗa da hada-hada ta kasuwanci da kuke da mushrikai <clears throat> idan ba su shigo ba wa zai kawo muku kayan fatauci in ba su shigo ba ya za ku samu kayayyaki na kasashen waje in ba su zo ba wa zai zo muku da abubuwan da kuke bukata wanda ba a nomawa a garin makka makka kuma wadin ne gairi zai zara ba komai ake nomawa ba babu ma kasar noman don haka taya za ku samu abubuwan kasashen waje za ku iya damuwa da wannan sai Allah ce ce fasan fa yughnikum Allahu min fadli Allah zai wadatar da ku daga falalarsa ba dole sai su sun kawo abun su ba kuna iya wadatuwa ga barin abin da za su zo da shi domin abin da Allah zai baku wa ma inda Allah khairun wa abqa lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ku jira abin da yake hannun Allah fa sawfa yughnikum Allahu min fadli Allah zai wadatar da ku daga falalarsa <coughs> sai Allah ya ce in sha in Allah ya ga dama in Allah ya so kenan baka abun duniya ba garanti bane ku lura da wannan abun da kyau Allah ya maka alkawarin abun duniya zai baka bai zama garanti wai dole sai Allah ya baka ba no. Allah ya maka alkawarin abun lahira shine garanti dole in kai imani <clears throat> kai aiki nagari to tabbas Allah zai cika wannan alkawarin inna Allah la mai mi'ad amma in kai abu mai kyau a duniya zaka iya samun abu mai kyau a duniya in kai nagarta Allah zai iya baka abu mai kyau a duniya kai rayuwa mai daɗi wannan ba garanti bane ba dole bane an gane ko man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u amma liman nuridu sai wanda Allah ya ga dama ya bashi saboda rabon duniya Allah bai ce na muminai bane rabon duniya a wurin Allah ba komi bane don haka yana iya ba kowa yana iya bada kafirai su fi yawan su fi samu su fi cin moriyarsa sama da abin da zai ba da mumini tamatta bi kufri ka kalilan saboda shi kaɗan ne innaka min ashabin nar in yaje zai shiga wuta wanda kuma rabon lahira ya fi na duniya <clears throat> to shi sa Allah ya ce in saboda kada wani ya ga an hana mutane wato an raba hulɗa ta kasuwanci da cinikayya da samun damar shige da fice Allah ya hana biza daga lokacin wa mushrikai su daina shiga ɗakin Allah mai alfarma makka kar a yadda a ba su dama su shiga kwata-kwata to kuma wani ya ce haka zai karya mana tattalin arziki haka zai sa bara mu samu diversification of economy ba bara mu samu abuwa su rika shigowa ba economy kuma yana bukatan tadawul wannan ya shigo wannan ya fita to in ba ba da wannan daman arna su kafare su shigo mushrikai su zo kuma ta yaya zamu mu samu arziki shine Allah ya ce fa sawfa yughnikum Allahu min fadli insha ta ya za mu mu samu Allah ce in ya gara ma zai baku don kar ai haka daga baku ga talauci sai ku ce to ba ga irin ta bayan ya aiki da aya talauci ya zo dama Allah bai bada garanti akan duniya ba lahira ita ce bada garanti wa muminai amma a nan duniya ba dole bane ku samu insha'a kuna iya ku yi hulɗar da su kuma ku rasa an fahimta ko inna Allah alimun hakim <clears throat> lalle Allah masani ne kuma mai hikima sai Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaqi waɗannan da ba sa yin imani da Allah kuma ba sa imani da ranar kiyama da ranar ƙarshe wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasulu kuma ba sa haramta abinda da Allah da manzonsa suka haramta wala yadinuna dinal haqq kuma ba sa yin addini addini na gaskiya min allazina utul kitab daga cikin waɗannan da aka bawa littafi ku yaƙe su hatta yi utuljiziya? jizya har sai sun riƙa biyan jizya sun ba da ita an yadin hannu da hannu wahum saghirun suna makaskanta Allah maɗaukakin sarki yake cewa waɗanda suke aka ba su littafi shin su ma za a yaƙe su ko ba za a yaƙe su ba shin duk abin da ake magana akan mushrikai mushrikai su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su a makka ya samu waɗansun su a madina amma yanzu a madina kuma ya zo ya samu waɗanda su ba masu bautan gunki ba ne. ahlul kitabi ne yahudawa da kiristoci waɗanda aka ba su littafi a baya shin waɗannan ma in yaƙi ya kama za a iya haɗawa har da su ko su ban da su a yaƙi domin duk abin da ake faɗa a bayan mushrikai ne wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj Allah bari'un min al-mushrikina kuma yace bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikina duk yana ta ce mushrikai to anan sai Allah ya ce a su ma haddasu saboda su ma sun tsokano an fahimta mun yi bayani akan abin da yahudawa da wato waɗanda suke tare da su suka rika yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na cin amanar ƙasa bayan an rubuta yarjejeniyar zaman lafiya da zaman tare da su a cikin wasiƙatul madina ko sahifatul madina waɗannan yahudawa na banu nadir da banu ƙuraiza da suka zo suka karya wannan alkawari na zaman tare kuma suka rika haɗa baki da waɗanda suke enemies ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da musulmi masu kawo hari suka rika haɗa baki da su su da kansu ma suka rika kai hari na sunkuru da kuma wato gayyatar annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar ha'inci su buye su sa wani a sama in an zo za a yi mitin ya jefo dutse don ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama an sha kama su irin wannan Allah ce wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba koyaushe sai ka rinka samun su da ha'inci a nan ha'inci a can suna nema su yi a kashe ka ana so a assassinating wane kuma suna so kuma su ruguza addini gaba daya sai Allah ya ce to yanzu lokaci yayi da su ma an bada dama a yake su ya nuna cewa da ba a kai lokacin da za a taba su ba addinin musulunci yana bin abu ne da strategies da kuma wato lokaci lokaci yanzu lokaci yayi da su ma tonon asirin su ya, ya tonu ha'incin su ya yawa ya kai lokacin da aka bashi dama a yake su an fahimta to shine Allah ya ce ku yake su su ma waɗannan da ba su yi imani da Allah da ranar kiyama ba al-imam al-bagawi anan yayi tambaya yace to su ma ba sun yi imani da Allah ba ko ba sun yi imani da akwai tashin kiyama ba yace ba imani na gaskiya suka yi ba inda sun yi imani na gaskiya da sun bi abin da annabawansu suka gaya musu nawa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad da imani na gaske suka yi da sun bi saƙon da annabi isa dan maryama ya bar musu akan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su yi imani da shi kuma alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil suna gani a cikin littafin su old testament da new testament maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama <clears throat> amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi sai dai bayana suka suka kafirce su ki su yi imani da shi wannan shi yasa Allah ce la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kuma duk imanin da suka ce sun yi da Allah ba zai ba zai zama daidai ba sai sun zama fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw sai sun yi imani da irin imanin ku in ba irin wannan imani na imani da Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah imani da mala'ikun Allah imani da ranar kiyama da imani da kaddara waɗannan rukunan imani guda shida sai sun yi irin wannan imanin kafin imanin su ya cika in ba su yi irin wannan ba to Allah ya ce la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir an fahimta <clears throat> wala yuharrimuna ma harrama wa rasuluhu ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta kowa ya sani yadda addinin ahlul kitabi yake a yanzu shine abubuwan da suke cikin littafin sun ma ba su gama yarda da shi ba ballantana abin da yake cikin littafin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in ka bude old testament ka bude new testament cike yake na bible cike yake da abubuwa galibin abubuwan da suke haram a wurin mu haka yake haram a wurin su shan giya hadda hukuncinsa zina hadda hukuncinsa cin riba da cin dukiyar mutane cin mushe duk irin waɗannan abubuwa an haramta musu a cikin littattafansu amma su ba su ɗauke shi a matsayin haramun ba ba ruwansu sun ajiye littafin na bazuhu wara a zuhurihim washtarau bihi samanan kalila sun ajiye shi a baya suna yin abun da suka gada ma suna bin sauro rayukan rayukansu shine ma'anan la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq kuma ba sa yin addini irin addinin gaskiya irin addinin da aka zo musu da shi aka ce su yi ba sa suke yi ba sun canza an fahimta kowa yana sane da yanda yanzu ake samun abubuwa da yawa na canje-canje musamman a wannan zamanin musamman na makwabtan mu mabiya addinin kirista asalin abin da yake cikin littafi na bible ba shi suke bi ba sai suna bin abin da prophets su ko waɗansu suke gaya musu a cikin coci-coci wanda su kansu sun sani da yawa daga ciki ba shine abin da yake cikin littafin ba sai zo su yi musu karerayi su karɓi kuɗi su je su yi jirage su gina gidaje su je kasashen waje su yi ta yawa. zo kuma suna yin karerayi suna suna amfani da matan mutane abubuwa dai na fada'i wanda kullum ka rinka gani kenan duk wanda yake bin kafafen watsa labarai da social media yana ganin abun kunya da zaka rinka jin limamai na kiristoci suke yi wannan shine ma'anan la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu abinda aka haramta musu la yadinuna dinal haqq abinda yake cikin littafin na gaskiya ba shi suke bi ba kuma ba shi suke dora mutane akai ba inda gaskiyar abinda ke cikin littafin shi suke koyar musu da sun shiryu amma ba shi suke koyar musu ba shine Allah ce ku yi musu wannan ku yaƙe su akan wannan abin da suke kai matukar sun yaƙe ku sun hana ku sakat a addinin ku hatta yu'tul jizya har sai sun rika biyan jizya a an kuma su rinka bayarwa a hannu wahum saghirun suna makaskanta a an waɗansu malamai suka ce ma'anansa shine su bayar azilla su bayar a cikin kaskanci wasu suka ce ma'anansa shine yu'tuhu yadan biyad la an tariqi ghairihim kar su bayar wai su aiki wani ya kawo su zo su kawo da hannunsu shine an yadin wahum sahirun ai wahum maqhuruna azilla sai dai a cikin kaskanci da su je su kawo bi ma'ana wahum khadi'una li hukmil islam su yarda da cewa suna karkashin hukuncin gwamnatin musulunci suna karkashin musulmi za su yi haka suna biyan jizya suna biyan haraji shine al-kharajul madrubu alaihim shine ma'anan al-jizya wahum saghiru an fahimta ko akwai bayanai akan wannan da matsaloli sai mun karisa karatun nan bismillah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نعم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم سبحانه عما يشركون يريد qalatil yahudu uzairu ibn Allah Allah maɗaukacin sarki yace yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn Allah su kuma kiristoci suka ce almasihu dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahihim Allah ce wannan zance ne kawai nasu da bakunan su yudahiquna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamanceceniya ne ta hanyar magana da zancen waɗanda suka kafirta gabaninsu qatalahumullah Allah ya la'ance su akan wannan zance anna yufakun ta ina ake karkatar da su ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malaman na yahudawa da fada-fada nasu na kiristanci arbaban a matsayin iyayen giji min dunillahi kuma bayan Allah wal masih ibn maryam kamar yadda suka riki al ɗan dan maryama a matsayin ubangiji wa ma umiru illa abudu ilahan wahida alhali ba a umarce su ba sai da cewa su bauta wa ubangiji guda daya la ilaha illa huwa shine wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai shi subhanahu amma yushrikun Allah ya ce Allah ya tsarkaka gabarin abin da suke hada shi da shi na shirka yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim so suke su bice hasken Allah da bakunan su wa ya'ballahu illa an yutimma nura sai dai Allah ya ki ba su damar hakan Allah ya yanke cewa sai ya cika haskensa walau karihal kafirun ko da kafirai sun ki huwa alladhi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya aiko manzansa da shiriya wa dinal haqq da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala addini kulli domin ya ɗaukaka kashi a saman kowane addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun ki ku yi haƙuri da yadda muke fassara waɗannan ayoyi da manya-manyan baki saboda haka suka zo Allah maɗaukakin sarki ya ce yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne haka ake karanta wa qalatil yahudu uzairun ibnullah wannan ita ce qira'ar asim da kisa'i da yaqub suna karanta da tanwinin uzair sauran qura'u suna karanta wa qalatil yahudu uzair ibnullah waɗancan sun mai da shi ismun ne la yansarif wannan kuma suna sun dauke shi a matsayin yansarif duk da cewa duka sun yi ittifaki cewa ismun ne ajami to amma wadansu sun ɗauka min babi nu'in wahudin. kaga wannan ma sunaye ne aina ajamawa amma kuma tansarif wasu kuma sun ɗauke shi min babin wato sunayen da basa da basa insirafi ubangiji madaukakin sarki ya ce yahudawa sun ce uzairu dan allah ne nasara kuma sun ce almasihu ɗan allah ne sai Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan abin da suke faɗa da bakinsu ne ba sa su aka yi su faɗa ba kuma baya cikin gaskiyar abin da ke cikin littafinsu sai dai in abin da aka canza aka miƙa musu suka karɓa suka yarda akan cewa hakan ne amma babu inda aka umarce su a littafin su cewa su ce Allah ya Allah ya rikida <clears throat> yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl yudahi'una ita ce kira'ar asim duk sauran masu karatu suna karanta yudahuna amma duk ma'anarsa ɗaya ne bi ma'ana yushabihuna <clears throat> yudahiquna qawlan ladina kafaru min qabl suna kwaikwayar irin maganganun waɗanda suka kafirta ne a bayansu kamar yadda a bayansu ai mushrikai da sauran kafirai su ma وقال الذين لا وقال الذين من قبلهم kazalika kala ladina min qablihim misla qawlihim kenan abubuwan da waɗanda suka gabace su suka faɗa su ma sun rika faɗa kamar yadda Allah Maɗaukakin sarki ke cewa mushrikai masu bautan gunki <clears throat> waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa suka dauki bayin Allah mala'iku a matsayin ƴaƴan Allah mata ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadibun cewa da suke ƴaƴa mala'iku ƴaƴan Allah ne da sauransu wannan ba Allah yake cewa su suka fara sannan su ahlul kitabi suka kwaikwaye su suka rinka jingina wa Allah da suna cewa uzairu dan Allah ne suna cewa annabi isa almasihu dan Allah ne <clears throat> Allah ce qatalahumullah ay la'anahumullah ala dhalik wa ahlakahum Allah ya halakar da su Allah ya la'ance su akan fadar wannan magana da magana ce mai girma wadda Takadus samawatu ya na minhu ta kai yanda sama za ta iya rushewa saboda wannan magana watan shakul ardu wata shirul jibalu hadda an da aulin rahmani walada in aka ce Allah yana da ɗa yana kaiwa kamar sama za ta rikito kamar duwatsu za su rushe kamar ƙasa za ta jijjiga saboda an ce Allah yana da ɗa wa ma yan bagilin rahmani an yi tafi da walada Allah bai dace ba ma a jingina wa Allah a ce Allah ya haifu in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ka ganshi a bayan ƙasa ko a cikin sama dukkan su ga Allah bayi ne amma Allah baya da da mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ila idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq Allah ya ce anna yufakun ay anna yusrafun anil haqqi wasawab walhuda ta ya ake juya mutanen nan sun kasa gane gaskiya ta ya zaka kai kwatanta Allah da kanka yadda kai kake bukatar ɗa haka zaka ce Allah ma yana da bukata duk wanda yake son ɗa zaka bukata ne ai shi yasa mutum ya aure bai samu ɗa ba ya dinga damuwa saboda yana bukata ne to sai ka kwatanta Allah da irin wannan kamar yadda kai in ba mu kana cikin bakin ciki ba mai taimakon ka ya risu ni wa ya risu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya ubangiji ma haka ne an fahimta shine lam yalid wa lam Allah bai haifa ba kuma shi ba haifuwarsa aka yi ba Allah ya ce su waɗannan yahudawa da su da kiristoci ittakazu ahbarahu sun riƙe ahbar ɗinsu ahbar jam'i ne na alhabar ko al'ibar ahbar kuma shine jam'insa ulama ul yahud kenan fuqaha'uhum malaman Yahudawa su ake ce musu ahbar wa ruhban wa ruhbanahum ruhban kuma jam'i ne na arrahib kamar as-sahib da as-suhban to ruhban sune masu bauta ashabu sawami masu bauta masu zama a cikin coci suna zama a matsayin manya-manyan masu ibada masu kusanci ga ubangiji waɗanda ba sa laifi waɗanda kuma ba sa aure sai dai kai ta jin labari daga can fadan fafaroma cewa ya yi sakin ɗin fada-fada guda kaza saboda suna luwaɗi da 'yan maza saboda an hana su aure kuma fada guda kaza suna abusing ɗin mata wani aika dinga ji kenan kwana-kwanan nan fafaroma benedict mai girma ya yi sakin ɗin waɗansu da yawa saboda an kama su da lalata da yara 'yan maza an kama su da yin abun kunya da 'yan mata fada-fada kenan shine ruhuban kaga wannan abun kunya ne kuma abin takaici ne wanda yana ɗaya daga cikin walillahi alhamd siyanatul islami lil ulama ba za ka ji irin wannan abun kunya ba a wurin malaman musulunci walhamdulillahi ala zalik to irin waɗannan da suke haramta su ba da hukunci abinda Allah bai faɗa ba sai zaman an yi tambaya ana fatawa mutum da kansa ya ce kaza haram kaza halal shi da kansa yake faɗa ba tare da Allah ne ya ce faɗa ba ko ya ta prophesizing in za a yi kaza buhari zai mutu ba haka kuke ta ji ba mene da abin da eh, wannan fadar na lagos bai yi ta yi ba ya yi prophesizing din cewa atiku zai ci zaɓe buhari zai faɗi tun a baya suka yi ta yi a ce donald trump zai faɗi eh, wace ce sunanta clinton za ta ci aka yi aka faɗi a can aka zo aka sake gwadawa buhari zai mutu lokacin da ya je ciwon nan har aka yi celebration buhari ya dawo aka zo aka ce zai faɗi a zaɓe buhari ya zo ya kiya faɗi to irin wannan shine abubuwan da suka rike su sun ga abubuwan da suke musu ya bayyana na ƙarya ne su bude littafi mai tsarki su karanta su karantar da su abin da ke ciki kawai mana amma sai su rinka ƙara abubuwa suna sa su abin da Allah bai sa su ba suna hana su abin da Allah ya sa su amma kuma duk da wannan kuma sun yarda da su sai zama kamar sun ɗauke su a matsayin iyayen giji shine ma'anan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah ya tabbata cikin hadisi adi ibnu hatim ya ce na zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya musulunta amma da yake bai sani ba sai zo da cross a wuyarsa cross din zinari sai annabi ya ce haba adiyu cire wannan manakayar wannan gunkin sai ya cire yayar sai ya ce da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira'ar alqur'ani sai ya karanta wannan ayar yana zaune ya ji an karanta ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su na yahudawa da malamansu na kiristoci a matsayin ruhban a matsayin arbab a matsayin ubangiji sai ce ya rasulullahi mu ba bauta musu muke ba mu ba mu ɗauke su abin nan ba kamar yana tambayar alkur'ani kenan hmm. an gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dakata suna sa ku abubuwan da baya cikin littafi mai tsarki kuma ku yi ya ce eh, aka ne suna hana ku abin da Allah bai hana ku ba kuma ku ki ya ce eh, ana haka ya ce to wannan shi ne fatilka ibadatuhum duk wanda zai sa ka kuma ya hana ka kuma kana bin sa blindly ka gane gaskiyar kuma ka ki ka bari ai shine bauta ba haka muke bin Allah ba da mun gane da ba mu gane ba to duk wanda ka bashi irin wannan shi ma ka bauta masa ne ya ce a wannan kan ana tabawa wa shahida shahidun min ahli hakin an fahimta ko Allah ya ce ku yaƙe su hatta yu'tul jizyata an yadin a abin nan yake cewa arbaba min wal masih ibn maryam haka kuma sun dauki al ɗan dan maryama a matsayin ubangiji wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida in ba ku manta ba a cikin karatukanmu na baya mun karanto waɗansu abubuwa mana quotations daga cikin bible da old testament da new testament da suke tabbatar da wannan babu da lokacin da zamu sake maimaita wannan wanda suke tabbatar da cewa annabi isa alaihi salam shi da kansa cikin abun da ya karantar wanda ba a canza ba ya karantar da cewa ubangiji guda ɗaya ne ya karantar da cewa kuma a bauta wa Allah shi kadai ya kuma faɗa cewa shi ba Allah bane kuma har yanzu nan babu wanda ya taba kawa ya tabbatar a cikin bible inda annabi isa ya taba cewa ni ubangiji ne ku bauta mu amma akwai har yanzu muna nema duk wanda ya ga inda annabi isa dan maryama da kansa ya ce ni ubangiji ne ku bauta mun a cikin bible ya kawo amma har yanzu ba za su iya kawowa ba sai ɗan abubuwan da aka yi ta harifi wanda aka canza aka kawo wanda John, the Baptist ya kawo ya kara su waɗannan ne kawai inda za ka ga abubuwa na shirkiyat amma ka ɗauki asalin tacaccen abin da ke cikin Bible na gaskiya wanda ba a canza ba babu abun da yake karantarwa illa li abudu ilahan wahidan kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa a bauta wa Allah shi kaɗai da addinin Yahudanci da addinin Kirista da addinin Musulunci fa duka guda ɗaya ne duka daga tushe guda ɗaya ya fito yahudawa da kiristoci su suka canza shi amma asalinsa guda ɗaya ne so da addinin yahudanci shi ya yi aiki a lokacin annabi musa alaihi salam addinin kiristanci shi ya yi aiki a lokacin annabi isa alayhi salam hmm. addinin musulunci yana zuwa da kiristanci da yahudanci duka da su narke a cikinsa ne sai su zama dukkansu ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa ku hmm. sai dukkan su zama addini daya addinin musulunci amma su sai suka ki shine falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi hmm. shi yasa Allah ya ce sawa'in duka iri daya ne kada wani ya ce na na, na ittihadul adyan da addinin yahudanci da addinin kiristanci da addinin musulunci duka sako ne akan abauta wa Allah guda ɗaya. kuma ayi imani da dukkan annabawa la nufariqu na ahadin min rusulihi ko ba shi bane Allah ya samu dace subhanahu amma yushrikun ubangiji yace ya tsarkaka ga barin abin da suke shirka da shi yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim kokarin su wajen bata addini da bata musulunci da kawo suka a kansa duk suna yi ne kan su bisar da hasken Allah su sa musulunci ya bata wa ya ballahu illa an yutimma hu? amma Allah ya ki face sai Allah ya cika haskensa hasken addini kenan walau hal kafirun ko da kafire sun ki huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah shi ya aiko manzansa shine wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu ay li yu'liyahu wa yansurahu wa yu'izzahu don Allah ya ɗaukaka shi ya fifita shi akan kowane addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun ki can walau karihal kafirun nan walau karihal mushrikun don ya hada maka koma waye ne walau kariha kullu kare koma waye ne ya ga dama ya ki haka za a yi saboda kafin ka ki an ke a baya tun lokacin addinin yana sabo haka yi ta yi har ya zo ya fan har ya fankama har ya fita daga makka ya je madina har ya cika jaziratul arab har ya cika asia har ya je europe har ya cika duniya gaba daya addini ya zo ya gagara fa'azarahu fastaghla da fastawa ala suqi ya zama ya cika duniya yanzu ko ina duk wanda zai yi kokari akan ya kashe addini da ya iya tun a da amma tun da aka gagara a da fa in lam taf'alu wa lan taf'al to har abada ba za a iya gamawa da shi ba wallahi an yi taron dangi an yi taron duniya yau shekara dubu da kusan rabi ana fama da shi amma wallahi tun da ya kai yanzu haka Allah ya ce li yuzhirahu ala ad-din kulli haka zai dauka sama kowane addini walau karihal mushrikuna ko da mushrikai sun ki walhamdulillah ala ni'matil islam waɗannan ayoyi da muka karanta suna da matsaloli da ya kamata mu yi bayanin su <clears throat> na ɗaya daga ciki shine bayani dangane da abin da muka riga muka faɗa na najasa ta mushrikai Allah ya ce lalle mushrikai najasa ne lalle mushrikai najasa ne to kamar yadda muka faɗa wannan baya nufin cewa ya hana ka mu'amala da wanda ba musulmi ba na yau da kullum ai Allah ya halatta wa musulmi auren ahlul kitab an fahimta kuma za su yi mu'amala ta jiki da jiki amma ba za a ce sai mutum ya wanke jikinsa saboda ya taba wanda ba musulmi ba don haka ba laifi ba ne kana zaune da abokin zamanka ko abokin karatunka ko abokin makwabtakarka wanda ba musulmi ba ku yi hulɗa ta yau da kullum gangan jiki da gangan jiki ku yi hannu an fahimta abota ta iya sa abin nan duk abin da zai iya sa ku zauna tare ku yi mu'amala tare ku ci abinci tare ku yi zama na karatu tare duk wannan bai hana ba saboda ma'anarsa ta cewa najas ne fala ya karabul masjid haram sai nuna cewa ba najasa ba ce irin ta gangan jiki an fahimci wannan da kyau abu na gaba shine menene hukuncin tunda Allah ce kada su sake shiga dakin Allah mai alfarma daga wannan shekarar to menene hukuncin shigan wanda ba musulmi ba masallaci an fahimta ko yana daga cin abin da muka ce dama wannan sura za ta karantar da mu malamai suna da wato maganganu guda uku akwai malaman da suka ɗauki cewa baya halatta kafiri ya shiga masallaci mutlaƙan saboda wannan aya ta ce fala ya karbul masjid harama ba da amihim haza kuma suka ce kowane kafiri in dai ba musulmi bane to masallaci ba nasa bane saboda Allah ya ce hum najas kuma ya ce fala ya karbul masjid haram an fahimta magana ta biyu ita ce malaman da suka ce ya halatta amma sai in an ba su izini a wurin musulmi bi ma'ana in za su shiga sai sun nemi permission a wurin liman cewa suna so su shiga su yi abin da za su yi sai su fita ko kuma shi liman ne ko sarki ya gayyato su shi da kansa amma ba wai su a raɗin kansu su shiga ba ba su da wannan damar an fahimci wannan ko wannan ita ce fahimtar makabar imamu shafi'i da waɗansu daga cikin malamai me dalilin su shine saboda a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama an samu lokutan da annabi sallallahu alaihi sallama ya bada dama ma waɗanda ba musulmi ba suka shiga masallaci sai suka ce to in dama aka ba su tare da sa idon musulmi kenan ya halatta ana fahimta da kyau magana ta ƙarshe ita ce maganar masabar imamu ahmad ibn hanbal allah ya masa rahama yake cewa ba abin da ya hana kafiri shiga masallaci ya halatta kafiri ya shiga masallaci matukar shigarsa ba shiga ba ce ta kaskanci ga musulmi kamar wanda ya zo don kawo fitina ko wanda ya zo don yin wani abu na wani munafunci ko ya zo don ya dasa wani sharri a musulmi ya shiga masallaci ya sa makami ya koye daga baya a a samu a ce musulmi suna koye makami in dai ba da wannan manufar ba haka kawai to ya halatta mutum ya shiga masallaci me dalilin da zai iya sa ya shiga suka ce kamar ya ce yana so ya ga yaya ake yi a masallaci ba kun abin da aka yi a New Zealand ba kwanakin nan da aka zo sallan juma'a sai aka ba da dama aka yi inviting din su su zo su shigo su ga me ake yi ne tunda da yawa daga cikin su ba san menene musulunci ba suna so su gani sai aka ce dalili na ɗaya kenan mutum yana so ya ga yaya ake sallah wai me ma ake a masallaci ne sai ya shigo ya zo ya zauna abinsa ko ya tsaya a bashi kujera ya zauna ku ku yi sallar ku ayi kiran sallah ayi karatu ya ji an fahimta ko kuma dalili ya sa ya zo saboda wata tattaunawa musulunci yadda yake kokarin haɓaka zaman lafiya tsakanin mabiya addinai wanda duk muka yi ta faɗa dalili yasa za a yi wata tattaunawa tsakanin malamai na musulunci da malamai na mabiya wani addinin ko a ce kiristoci misali mu a yanzu saka ce za a sa mitin amma a masallaci za a yi shin ya halatta suka ce ya halatta su shigo a zauna da su a masallaci ga liman galadan da rawaninsu da shi kuma fasto da wane ne da kwat ɗinsa a zauna a yi fahimta a yi turanci a yi hausa a yi barbanci duk abin da za a yi a yi suka ce babu laifi a cikin wannan an fahimta ko suka ce ko kuma dalili wanda ya shafi zamantakewa ko da ba dalili na addini ko dalili na tsaro ba ko dalili na siyasa ana neman a yi wani mitin na siyasa a ɓoye amma ana so a ɓadda wuri ba a san aina za a yi ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba sai ka ce a je a yi a masallaci don ba wanda zai gane ana wannan mitin din an fahimci wannan ko kaga dalili ne na duniya amma dalili ne na maslaha ta al'umma sai dukka suka ce wannan ya halatta an fahimta me dalilinsu suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacinsa duk lokacin da ya yi baƙi daga wata ƙasa galibin bakin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wanda suke zuwa daga ƙasashe ai ba musulmi ba ne a ina yake karɓansu ina ne ofisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masallaci a wurin yake karɓansu suka ce annabi sallallahu alaihi ya mai da masallaci shine komi shine ofishinsa shine kotunsa kuma shine wurin bautar an fahimta don suka ce muhimmancin masallaci a wurin musulmi ya wuce kawai a yi sallah a fita a'a hadda social issues political issues economic da wane ne duka ana iya amfani da masallaci a ciki wanda social economic political kuma ba dole sai na musulmi ba religious ne kadai zai iya zama na musulmi musamman kuma abin ke da alaka da tsaro suka ce ana iya zama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a masallaci kai manzon Allah sai alaihi wasallam masallaci shine ma prison dinsa an kamo an kamo mama ibnu usal alhanafi a matsayin fursunan yaƙi kuma mushiriki ne ma ba ma mai bin addini ba ne amma annabi ya sa da aka tashi ɗaure shi saboda ya kashe wa annabi sallallahu alaihi sallama, sahabbai ma da tan qur'ani annabi ya sa aka ɗaure shi a cikin masallaci sai da ya kwana uku a ciki ana kama sa abinci daga baya annabi ya sake shi ya tafi me yasa bai sa a kai shi wani gida ko a kai shi prison ko wani wuri ba yasa a sa shi a masallaci a yana cewa wanda ba musulmi ba zai iya shiga masallaci wannan dalilin ya fi karfi shine wanda Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya rajaha yace abinda musulmi za su hana shine waɗanda suke zuwa don yawon buɗe ido haka kawai mata tsirara su shiga muku suna daukan hoto a dauki a maida abun ba wani abun da za a girmama shi a gane nan religious monument ba ne. in dai ba irin wannan ba to ya halatta kowa ma a bashi dama ya shiga masallaci don haka wannan karatu ya sa muna kira ga musulmi a koina suke su zama suna da saukin al'amari na abin da zai iya sa kamar yadda Allah ya ce akan Alƙur'ani hatta a kalam Allah ka ba da dama wanda ba musulmi bai ji ƙur'ani to ka ba shi dama ya zo masallaci ga me ake yi da yawa wallahi akwai wanda ba musulmi ba ya dauka a masallaci ana shirya faɗa ne ya ɗauka a masallaci akwai makami mu kuma masallatai kowa ya sani duk abin da muke faɗa Allah su ake faɗa ko akwai abin da za a faɗa sai a kashe a ce a faɗa a ciki komai a fili ake yi ba mu da wata magana ta shirya faɗa ba mu da makami ba mu da wane ne wuka ma da za a yanka wani limamin ma bai da shi sai an je an karɓo aro a wurin mahauci wanda za a yanka ragon suna ba mu da makami ba mu komai a cikin masallaci don haka muna gayyatar kiristoci da mabiya sauran addinai su zo masallaci su ga meye muke yi a ciki ba ma da wani abu na sirri da muke so a koye ko menene a cikin masallaci in suna so a bude musu to su gani a bude musu inda ake ajiye qur'anai su gani a bude musu inda liman yake shiga shirye hudu ba su gani a bude musu bandaki a bude musu komi su shiga su gani la'alla zalika yad'uhum ila al-islam ba mamaki hakan yasa su gane lallai musulmi sun fi kowa bukatar a zauna lafiya in duk tunaninka akan tsoronka da musulunci shine musulunci yace a kashe ka musulunci ya a yi wane ne to ka zo ka gani zaka gane cewa musulunci ya ce a kaunace ka ne a yi maka kyakkyawan mu'amala hatta tasma'a kalam Allah har ka ji kalmar Allah la Allah mai yiwa Allah ya shirye da kai akai jama'a an gamsu akan wannan abu na gaba shi ne Allah madaukakin sarki ya ce idan kuka yanke alaka tsakaninku da mushrikai ta yiwu ku ji tsoron cewa wa in khiftum aila ta yiwu ku ji tsoron talauci kuma galibi wanda yana cikin abin da yake damun musulmi a koyaushe sai a ce yanzu waɗannan sun yi wa musulmi kaza sun yi wa musulmi kaza an ce ai boycotting din su kar a sayi kayan su sai a ce to ai tattalin arzikin mu zai karye in bai mu'amala da su wane da su wane da su wane ba yanzu kasashen musulmi ba su kai yadda za su gane cewa in suka dogara ga Allah Allah zai iya ɗaukaka tattalin arzikinsu har su fi kasashe G8 da ake gani su suka fi kowa arziki a duniya ba yanzu da suka haɗa kai da su suke nema a wurinsu ya sa sun samu abin da suke nema kasashen da suka fi kowa karfin tattalin arziki da karfin makamai a duniya na musulmi ne duk abin da musulmi suka yi ba zai sa wai su yarda da su ba musulmi su tsaya su yi addinin su yanda Allah ya ce su yi kokarin neman halal din su su yi mu'amala da kowa ta hanyar da ta dace Allah zai ɗaukaka su da arziki daga gare shi yanzu da Allah ya hana kada a rinka ba da biza ma wanda ba musulmi bai shiga garin makka da aka faɗa har yanzu haka yake walillahi alhamd gwamnatin ƙasar saudi arabia ta kiyaye mana wannan ba yanda za a yi kana zuwa in ka bar jidda duk wanda ba musulma zai iya shiga ya sauka a jidda amma kana tafiya in ka je zuwa hududul haram za ka ga an sa muslims only in ka zo shiga garin maka daga iya nan sai musulmi zalla ba wanda ya isa ya wuce nan sai wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to amma shin wannan abun ya kawo wa ƙasar saudi arabia kaskanci ko ɗaukaka ya sa saudi arabia ta talauce kun san ina ne saudi arabia yanzu ƙasar saudi arabia yanzu ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa cikin ƙasashen larabawa ƙarfin tattalin arziki ƙasar saudi arabia ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya arziki na man fetur shine arzikin da ba sai ta yi noma ba ba sai ta ƙeda jiragen sama da motoci ba ba sai an sa 'yan boko sun yi injiniyarin sun kera kafin a kera a kai waje a sayar ba a'a suna taka arziki a kasarsu a ɗiba a je a sayar kuma kowa yana neman wannan arzikin yanzu kasar saudi arabia ita ce largest petroleum exporting country a duniya tana fitar da a yayin da Najeriya tana cikin masu arzikin man fetur da iya abin da Najeriya ta dogara da shi over 70% na income din Najeriya akan man fetur ne kasar Saudi Arabia ma haka ne amma Najeriya tana da population of about 200 million kusan mutum miliyan 200 muka dogara akan dan man fetur dinmu wanda Najeriya a yanzu tana fitar da ganga miliyan biyu da rabi ne zuwa miliyan uku amma Saudi Arabia tana fitar da ganga miliyan goma ne a rana ɗaya kuma najeriya tana da population ɗin kusan mutum miliyan 200 amma saudi arabia tana da iya miliyan 30 ne kadai amma bari ka ji bambancin arzikin saboda sun rike Allah bari ka ji abin da Allah ya basu don Allah ce wa in khiftum ailatan fa sawfa Allahu min fadlihi insha wannan shekarar ta 2019 shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da budget ɗin abin da Najeriya za ta kashe ne record din da Najeriya ba ta taba kashe wannan kudin ba 8 billion 883 million ne abin da Najeriya za ta kashe a wannan shekarar 8.8 billion naira ai trillion I'm sorry trillion ku ya kuli 8.8 trillion naira ne kudin da Najeriya za ta kashe a bana in ta kashe wannan to tun da aka halicci Najeriya ba ta taba kashe wannan kudin ba wannan kudin is equivalent to 28 billion dollars equivalent to nawa 28.8 billion dollars kasar saudi arabia kuma bana ta yi budget din da ta kashe 258 billion dollars najeriya ta kashe 28 billion saudi arabia za ta kashe 259 billion wani zai ce ta ina za ta samu kuɗin saudi arabia banda man fetur inda take fitarwa waje tana da reserve ɗin man fetur a ƙarƙashin ƙasa wanda ba mamaki har ila an yari ila an yari arda wa man alaiha wannan fetur din ba zai kare ba reserve banda wanda ake fitarwa aka ajiye shi a ƙarƙashin ƙasa wanda faɗin karkashin ƙasa inda aka ajiye shi ya kai 41 kilometers wanda ya kai 240 billion barrels ganga biliyan 240 take da shi a ƙasa tana ɗan ɗiban miliyan goma goma tana fitarwa a kowace rana yaushe wannan zai ƙare wannan statistics ne nake baku fa daga cibiyar da take fitar da tattalin arzikin kowace kasa ta duniya a kowace shekara bari baku misali najeriya tana ta kokari yanzu zuwa ƙarshen 2018 din nan a disamba ministan man fetur da ayyuka na najeriya ya ce najeriya ta, ta samu ƙarfin hasken wutar lantarki da ba a taɓa samu ba shine ta samu 8686 megawatt 8000 megawatt ya ce tun da aka yi najera ba a taɓa samun wannan ba abun alfahari ne an samu ɗaukaka duk da cewa yanzu mun samu matsala a kwanakin na yana dropping a yau yau ina naga cewa yanzu 4000 megawatt muke iya generated saboda matsalolin da ake samu to yanzu bar shi akwai 8000 din ka san da Saudi Arabia nawa ne Saudi Arabia tana generating a yanzu haka 55 gigawatt ba megawatt ba wannan 55 gigawatt din is equivalent to 55,000 megawatt Najeriya tana kokarin yanzu da take da 8,000 ɗin tana kokarin wai daga nan zuwa a gama gwamnatin mulkin nan na Buhari a samu a kai 12,000 megawatt su kuma a vision 2030 su suna so kafin aje 2030 za su samar da 120 gigawatt shine 120,000 megawatt ka gane bambancin arzikin in kana so ka gane a takaice reserve ɗin da gwamnatin saudi arabia ta ajiye wa masallacin nan guda biyu kadai reserve ɗin da aka ajiye musu ya kai man fetur ɗin da mutum miliyan 200 suke sha a najeriya wa masallaci kwaya biyu kadai ya kai wutan lantarki saboda 5000 megawatt aka ware waɗannan masallatan guda biyu duk Najeriya kuma yanzu a yanzu nan muna kokawa ne akan 4000 kamar yadda nace muku yayi dropping zuwa jiya Allah ya kyauta to wannan shi yasa Allah ce fa zawfa Allahu min fadlihi insha in Allah ya ga dama zai iya wadatar da ku ba dole sai kun dogara da abin da yake hannunsu ba jama'a an fahimta wannan Allah ya gaskata wannan alkawarin ko bai gaskata ba a cikin waɗannan ayoyi kuma mun ji Allah ya mana magana akan jizya ya ce hatta yu'tul jizyata ta yadin wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da suke damun mutane masu yin suka akan addinin musulunci me yasa addinin musulunci yace wanda ba musulmi ba sai ya biya tax haka ne tsarin musulunci yake tsarin shine a yi yaƙi mutanen ƙasa su musulunta zama ƙarƙashin musulmi saboda ya zama an zauna lafiya da su kamar yadda muka faɗa jiya ko kuma mara su musulunta ba su tsaya su yi addinin su shine ma'anar la ikraha fi din kamar yadda jiya muka ce za mu hada tsakanin umirtu an ukatilan nas an umarce ni da in ci gaba da yin jihadi irin wanda ake faɗa a cikin nan har mutane su yi shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah zama karkashin musulmi idan kuma ba su musulunta ba to la ikraha fi din ba za a tilasta mutum a kashe shi wai don saboda bai musulunta ba sai zama hatta yi utul jizyata an yadin wahum su zama karkashin musulunci gwamnatin musulunci ta kula da su duk abin da suke bukata na ababen more rayuwa gwamnatin musulunci ta musu amma su kuma zama suna biyan tax an fahimta wani zai ce to me yasa za a biya tax sai in ce maka ka bincika ga gani iya tax nan fa da ake faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba da abinda sayyidina umar ya karba da abinda aka rika karba kai ka san nawa ne malamai suka yi magana akai imamu shafi yace a rinka biyan dinari ɗaya ne fa per head a shekara dinari ɗaya nan ko bai ma kai dubu ɗari ba abinda masaba malikiya ta ce ita ce a dubi gwargwadon mutane menene samun ka? Samun ka kaɗan a ɗauki kaɗan ka mai yawa a karɓi mai yawa ka eh, a intermediate a karɓi wasat wannan shine abin da ya fi zama rajihi da malamai suka rajaha amma da mutane suke kin wannan na musulunci ka san yanzu abin da ake biya a matsayin tax a kasashen europe wanda yake zaune shi ba musulmi bane kuma a kasar da ba musulma ba amma bari ka ji cutan da ake musu kudin da ake biya na tax kudin da yanzu mutane suke biya a can na daga zamantakewan ka kawai kai dan kasan ne da inda zaka yi parking din mota da in ka gina gida kana biyan hayan kudin filin da kuma sauran kuɗaɗe da zaka rika biya barkati haka kawai da duk abin da zaka saya in zaka saya cin ma akwai tax din da zaka biya wanda ake ce masa VAT duk abin da zaka saya akwai abin da gwamnati za ta karba na haraji kasar da kasashe goma daga cikin kasashen Europe su suka fi kowa karban haraji a duniya kasar Faransa kasar Belgium kasar Austria kasar Hungary kasar Greece kasar Italy kasar romania kasar finland da kasar sweden waɗannan kasashen guda goma su suka fi kowace ƙasa a duniya tatsan mutane da karɓan kuɗi Ƙasar faransa ita ce tafi kowa ita ce take iya karɓan abin da ya kai 57 a ƙasar ce fa ake karɓan a kowace shekara a mutum ɗaya za ka yi samun mutum ɗaya yana biyan haraji har kawai don yana zaune a ƙasar yana ɗan wani ɗan business ɗinsa yana neman abinci amma ana karɓan 22,000 euros a shekara wanda ya kai kusan naira biliyan takwas to kaji amma musulunci ya ce waɗancan zauna ƙarƙashin musulmi a musu hanyoyi kyauta a tsare su kyauta a ba su ruwa kyauta a ba su makaranta kyauta a ba su free health care a ba su komi ƙarƙashin gwamnatin musulunci amma su rinka biyan tax din da ta yiwu fahed da kai naira dubu ɗari ba amma za su ce musulunci ya yi zalunci ya ce in wanda ba musulmi ba dole sai ya biya jizya sai ya biya tax jama'a kun gane bambancin in muna haska irin wannan mutane za su fi fahimtar baro baro yaya ne alqur'ani adalcin sa yake in ka kwatanta shi da yanda abuwa suke tafiya a zamani shi yasa muke kawo muku irin waɗannan alƙawluma saboda ya ƙara mana sakankancewa da yarda da adalcin ubangijinmu da kuma adalcin Alƙur'ani. da wannan muka zo ƙarshen darasinmu na yau abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh